gwamnatin jihar lagos tarayyar najeriya ta kafa dokar hana kiwo a fadin jihar baki daya gwamnatin jihar lagos babajide sanwa olu shine ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka wanda ke zuwa kwanaki goma sha daya bayan da majalisar dokokin jihar ta amince da kafa wannan doka kafa wannan doka dai na nufi kenan yin kiwo a jihar ta lagos ya zama laifi kuma duk wanda aka kama yana kiwo za a hukunta shi haka shi ma wanda ya ba da fili domin yin kiwon za a hukunta shi kafa wannan doka dai ya biyo bayan taruka ne da gwamnonin kudu maso yammacin najeriya da kudancin kasar ke yi akai-akai na haramta kiwo sakamakon zargin da ake wa fulani makiyaya da kai har-hare kuma fada tsakanin su da manoma to sai dai kuma shugabannin kungiyoyin fulani a najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su game da wannan dokoki da gwamnonin jihohin yammacin najeriya ke kafawa lamarin da suke cewa ya saba kundin tsarin mulkin najeriya alhaji salisu garba ba shankai shine shugaban al'ummar fulani na shagamu kuma mataimakin shugaban kungiyar fulani na yammacin najeriya saboda yarba don suka fara kai fulani hari tabbatar maka to daga na abin da kan kowa ma dan arewa kawai za ce kowa kowa kowa ba fulani ne kawai za su to kuma ne ra'ayin wasu mazauna birnin na Lagos game da wayannan sabbin dokoki na hana makiyaya kiwo a jihar ta Lagos ga dai abin da wasu ke cewa a wani mataki da mutanen kudu suka ɗauka na hana kiwo a yankin su ya saba wa dokokin duniya ya saba wa dokokin ƙasa najeriya domin an yadda ɗan Najeriya ya shiga ko'ina kowanne saƙo ya gudanar da ainihin abubuwan da zai gudanar muddin ba na tada hankali ba ne idan suka ce ba su yadda 'yan fashi ko 'yan kinafin ko sauransu shiga ɓangaren su ba wannan ba laifi ba ne amma kiwo sana'a ce. wani mutum zai bushi iska ko kuma matsayin shi na gabna wanda yake constitution nan shine dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya. So babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki. Fulani suna da wuya su zauna a wuri ɗaya. Amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobinsu, inda za su shayar da su, inda za su samu ilimin 'ya'yansu duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu idan su ma za su samu to ina tabbatar maka wannan ya ya yawacen zai ragu a gurin su yanzu dai abin jira a gani shine yanda wayannan dokoki da gwamnatocin jihohin yammacin Najeriya ke kafawa za su yi karo da juna ta bangaren kundin tsarin mulkin Najeriya da masana suka ce ya baiwa kowane dan Najeriya wayar da harkokinsa na yau da kullum a kowane bangare na ƙasa babin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya